أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يومنا goma ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da tara ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa wannan yanzu muna iya masa suna mu ce shine kashi na biyu na goron sallah domin mun yi kashin farko daga wancan zuwa wannan lokacin don haka wannan shi ne kashi na biyu da za mu ci na goro kuma wannan goro yana da gayata a hamiya musamman yau wannan goron da na karanta hankali na ya tashi akan goron nan domin goro ne ina jin matsayin da za mu kira shi ba watakila sai kun ji karatun ku gani sai dai lil'asaf mutane da yawa ba su zo ba amma kuma saboda su ba za mu fasa ba wanda Allah ya so ya ji sai ya ji amma yana da gayata a hamiya wato na'am mai rabi duka za mu saboda mai saboda wanda ya zuwa a yana ai wannan ba a raba wannan karatun alamuru ka bari ka ji ba a raba shi wannan idan ka ji shi hankalinka zai tashi kuma za ka ji irin hadarin da muka shiga ciki saboda maganganun da za a gani nan magana ɗaya ce amma kuma za a zo a yi wasu maganganu sai wanda Allah ya so zai fita daga cikin maganganun nan kullum wasu sai sun shiga ciki in mun zo ba da misali za ka ji kuma watakila za ka ji wasu da kunnen kama ka ji daga bakin wasu Allah ya sauƙaƙe asalin taken babin shi ne rafada amuran nabi sallallahu alaihi wasallam fa shullat duhu wato wani mutum ya ƙirin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya aka umarce shi manzon Allah ya umarce shi bai bi ba saboda ƙin bin wannan umarnin hannun shi ya shanye kaga wannan azaba ce duniyawiya ma tukuna kafin idan mutum ya sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu masifa kamar yadda aka ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim fitnatun tusibahum fitna watakila tun anan duniya samu fitina ta fita daga addinin ko wata fitina ta masifa aw yusibahum azabun alim kuma lahira na je can saboda haka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani al'amari komin kake ganin shi dan karami ba mai sauki bane abin da yasa nake wannan magana saboda jiya lokacin da zan shiga masallaci a masallacin Juma'a kafin in shiga akwai wani abokin ya tarbe ni yace kai mutane yace mutane ba sai inda za a yi da su ba wasu an ce su yi azumin nan na yau ranar arfa wai wasu sai su cewa suka kashe a cewa mutum ya azumi wai sai ya ce wai waye kashe da zai azumi saboda haka wasu har gasa suka rika ita cin abinci sai su fito gaban mutane su ta cin abinci akan a fili suna an masu magana su cewa suka kashe da za su yi azumi na abin ya tsaye ɗibar ruwa to kaji ko kaji shi ma ce ya ce a masallacin juma'a yana ganin wani ana ida sallah ya je buɗe wannan dispensary ya dinga ɗebo ruwa yana kwankwana ba shirwai yake ji ba rashin mutunci ne yake ji saboda ya nuna ma mutane shi dai azumin nan shi ba zai yi ba ku da kuke yi kuma kuna aikin banza ala haddi kaulihim ba wanda za a ce mai azumi kuma ko ba wannan ba fa da yawa ya ce wani an mai magana aka ce mai ya ka rikan irin wannan magana ya ce ya yi ya ce shi fa azumi na ramadan ma yana yi ne kawai don baya da zai yi don haka daga ramadan baya ƙara azumi sai wani ramadan me yayi da zai ta yin azumi to sai ku auna waɗannan maganganun kuɗi na? kai ma je kaji ma to kaji ma shi to wani yana zai fita ya riga ya kai gida illa ya kawo ta kila kai mai uzunin in yau ya musulunta eh saboda akwai abubuwan da yake ya ne ya kamata kowa ya san su akwai abin da ba dole ne kowa ya san su ba amma wanda zai ce ma shi ma azumin ramadan din ba dole bane kuma ba musulunta ya yi ba jiya ko ya shigo musulunci ba nan aka haifai a musulunci watakila kakan kakan shi ma musulmai ne amma ya ce maka wai azumin ramadan din ma ba dole bane to ɗayan biyu ko a ce ya jahilci abin da bai kamata ya jahilta ba ko kuma yana izgili da addini na wa alaikum assalam ka ji ko kun ji na ga muku da ku ji mu abin ko kace jiya wani ta kaji azumin ya ce shi ba abin da ya tsana kamar wata ramadan ya zo ba lokacin da yake shiga matsatsi kamar yin ramadan ya zo haka ya ce sau da aka ba watan da ya tsana a cikin watannin musulunci kamar azumin ramadan to ku ji

amma kai abin ya ruɗa kama ka sabon wanda za ka ce yayi eh, magana haka take ai wani lokaci idan wata magana ta buge ka ma, to kama ba da an sama sai ka rasa wanda za ka ce kawai to amma duk wanda dokta ya faɗi wanda aka ce kawai aka mai magana azumin wata ramadan din ya ce ba ma wajibi ba ne to duk me za ka nema bayan wanda biye wannan magana ya ce ba ma fa wajibi ba ne bayan kuma ɗaya ne daga cikin arkanul islam wanda lokacin da mutum zai musulunta sai Allah safo mai haddashi amma ka je ce ba ma wajibi ba to duk wanda za a faɗi bayan nan irin wannan ce dai da wanda ya ce shi ba ma azumin da ya fi shiga matsatsi ya fi ki kamar azumin watan ramadan ɗin in ya zo to da wanda ya ce shi ko ba ma wajibi ba ne kwata-kwata to in ka kalla wato malam wato kuskure ne babba mutum ya rika tsayawa yana sa alamar tambaya wai me muka yi waɗannan masifu ke damun mu yau domin waɗanda suka jawo mana masifun nan malam ba su da iyaka in ma mutum shi ya tsallake bai cikin wanda ya dawon suna da yawa to bari dai mu ji karatun wannan dai rafada amuran nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya duku ya kirin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka shanya hannunsa rawa muslim fi sahihihi an salimata bin al-akwa wato imam muslim ya fitar da hadisi a ingantaccen littafinsa an salimata bin al-salamata bin al-aqwa radiyallahu anhu yace anna rajulan inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimali wato wata rana wannan ibn shi ne wanda muka ce wanda ya kamo mutumin nan ko nan sahabi ne mai daraja daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ne mai hadisi kwarai aka ce sai wani mutum ya zo wajen manzon Allah sai ya sa za a ci abinci sai ya sa hannun hagu faƙala ai annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa kul bi yaminika ci da hannunka na dama sa hannun dama qala la hastati'a yace shi ba zai iya ba yace shi ba zai iya ci da hannun dama ba kuma hannun daman nan ba abin da ya same saboda ba zai yi bane yace shi bai iya ci da hannun dama faƙala sai annabi ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam lasta ta'ata ai ya ce to kada Allah ya sa ka iya kun gane magana aka ce ya ci da hannun dama ya ce shi ba zai iya ci da hannun dama ba sai annabi ya ce to kada Allah ya sa ka iya sannan annabi ya ce ma mana'ahu illa al-kibr ba abin da ya hana shi ya anshi wannan umarnin ya ci da daman nan sai girman kai ya fi karfin shi a umarce shi kenan kun gani wannan magana shi da hannun dama ya ce ba zai iya ba aka ce to kada Allah ya sa ka iya annabi bayan nan ya ce ba abin da ya hana ya bi umarnin nan sai dan girman kai shi bai yadda a sa shi yayi ba ya canza tun da yadda hagu ya yi niyan sawa a ce kuma yanzu ya canza ya sa dama ba zai yi ba famara a ila fihi daga nan bai ƙara iya daga hannun nan nashi zuwa baki ba hannu ya shanye annabi ya faɗi masa wannan magana qultu sallallahu alaihi wasallam qultu shullat yaduhu an shanya hannunsa ya koma shan inna ai da sababi takabbur saboda girman kai an sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin ya fi karfin yabi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa bi sababi du'a'in nabi alaihi kuma annabi ya yi masa addu'a da ya ce kada Allah kawai sa ka iya an mai addu'a walau kana al-aklu bil yamin واتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر حين لما استحق هذا الرافد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة yace da a ce ci da hannun dama sannan kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya kasance al'amari ne mai sauki da ba wani babban abu bane a ci da dama ko kuma abi umarnin manzon Allah da a ce ba babban abu bane bin al'amarin bin umarnin manzon Allah in yace ayi Lamasta hadha ar-rafidu da wannan wanda ya kidin nan da bai cancanci li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi da'wa saboda umarnin annabi ya umarce shi da mai wannan addu'a ba da ba babban abu bane abun wajen abin manzon Allah in yayi umarni kuma yace ayi to da a ce ba babban al'amari bane da annabi ba zai mamaye addu'a ba har ya ce mai haka nan dan a nuna mana girma wajen bin umarnin manzon Allah to da haka yanzu ya kiri annabi ya yi masa addu'a da saboda haka ba wa harifin dawa allati shullat yaduhu bi sababiha wanda aka shanye mai hannu ta dalilinta nan ana nuna mana bin umarnin manzon Allah babban abu ne inda ya ce ayi Fa fata'ammal saboda haka kowa ya kula sosai in an ce ma annabi ya ce ayi abu in ba za ka iya ba ma gara ka ja bakin ka kai shiru amma rena abun babban masifa ce wa hadha alhadith yubayyinu ahammiyata sunnah fil islam wannan hadisi yana nuna mana mahimmancin sunnan manzon Allah a musulunci aka ce sunna ce da yawa nan yanzu ba ma wai wannan ba wadda mutum ya tashi a gani ana yi a gidansu layya sai ama mutum magana wai sai ce dole ne kuma fa yana da kuɗi amma magana ce ya kamata kai layya sai ce dole ne kuma wanda ya ce maka dole nan kuma ya maida ma kanshi kuma dole ne ya sai waya ya sai wayar da ta kai raguna da yawa ya sa a jihun shi kuma wannan dole ne kuma wayan nan mafi yawancin mutane da suke amfani da manya-manyan wayoyin nan babu abin da suke da ita banda daukar hoto shine babban abin da musamman ya mata akwai wanda duk wayar da ta fito aka ce sai ta saya ta sa wancan a durowa ta sai wata da ta fito da ta saya wannan wayoyin da ake ci matacin promax nan wajen ta kai miliyan daya to rago nawa ne a jihun mutum kenan rago nawa miliyan daya za ta saya amma wani zai je ba da wannan ya sau waya sa aljihu ko wata ta ta sau ta sa aljihu abinda take jira in an yi laye a gidansu to masu ma damu da wannan suna ma tuno da wai wata maganar laye har tunanin wai da yawa sun ɗauka cewa sai ma tsofaffi ne za su yi laye wanda yake matashi ko matashiya wai dan ba su yi aure ba shikenan to ba laye ba ba dole ba sai sun yi laye ba shi yasa za ku ga wasu malaman mata suka yi layya da ake cewa sunna ce mu'akkada wasu ta suka yi sunna ce wajiba saboda akwai waɗanda suna da hali sun yi sun lalata wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan fa kaɗan kenan banda maganganun da mutane ke faɗi a kanta wani ma ya ce asarar dukiya ake yi wasu ma su ce asarar rayuka ake yi su faɗi maganganu kai ne mai rayuka wanda fa ya halittar nan shi ya ce abin da yake so a wannan lokacin shine a sayi waɗannan dabbobin a yanka illa ga tsarin da za a wajen yankan su kuma a yi saboda shi ba naman yake so ba jinin yake so ba tsari yake so abu yadda ya ce a yi to kai kai dabbobin shi ya ce a yi mai abin shi ya ce ga yadda yake so a yi da su shi ya sa wasu malaman ke cewa a wannan lokacin kana da halin ka sai raguna ka raba ma wasu su layya to ya fi ka sai ragunan ka raba masu akan ka ce kai bari ka raba masu kuɗi don a wannan lokacin wani in ka ba shi kuɗin ba zai yi ba to kuma a wannan lokacin babban takarrub da ake so zuwa wurin Allah ko kana da kuɗin to ka yi wannan yankan shi ake so ba wai ka raba kuɗi ka ƙin layyan ba in kai ta raba ma mutane sadaka kuɗi kai kuma ka ƙin layyan har yanzu ba kai layya ba sunanka kana nan kana da laifi wurin Allah ba ka yi wannan sunna ba to za ka raba ba ta kai ka raba kuɗi ba kamar lokacin da aka yi wannan sallah ne karama ko kana da tirela guda ta shinkafa ba raba buhunna aka ce kai ma mutane ba ka yin wannan zakatul fitrin nan ka zo ka ɗauko wannan abin da aka ce a gwada ka gwada daidai yawan iyalanka ka bayar sannan ka ga dama kana so kai sadaka da sauran buhunnan shinkafan ka kuma sai ka raba su idan ka yin wannan gwajin kai ta bada buhunna buhu buhu buhu buhu kowa ya ɗau buhu kowa buhu har yanzu ba kai zakatul fitri ba sai ta ɗauko wannan abin da aka ce a auna da shi ko hannunka ko wannan mudun nabi ko sa'i ka auna wannan ni ne wannan iyalina wannan ƴaƴana wannan wane ne wannan karkashin ka yake ci wannan karkashin ka take sha ka gama cire masu ɗaya bayan ɗaya ka gama zakkar kono to sai kuma ka ce to yanzu kuma sadaka ce wannan in ka bashi shi konon nan ka san ba za ta isa sai ba to yanzu bari ka haɗa mai da buhu ga zakkakono ga buhu na Eh, in ma yana ya bada tirela eh, eh. in ma ga dama ya bada tirela sanan ya ce kowa ya zo ɗau buhu buhu amma kuma ya cire zakatul fitri dai ya ba wani da zai bada tirela dubu wallahi idan bai wannan ba bai zakatul fitri ba kuma sai an sagale shi Allah baya wasa da kowa haka in aka ce ga yadda za a yi ka yi kawai shine zaman ka lafiya da kuma za ka yi zakatul fikirin kana da tirela dubu a ajiye baka ba kowa ba ka yi zakatun fitiri a wurin Allah ka fita sauran waɗancan sadaka ce ta tabarro in kana so ka ƙara samun lada ƙara amma abin da aka tilasta ma ka yi ka gama da kana da trillions na kuɗi in ka raba arba'in ɗin nan ka cire kashi ɗaya ka bayar sai ka ƙi ba kowa komai cikin kuɗin ka sadakan nan a wurin Allah hakkin dukiyan nan ka cire shi ba Allah so yake ka shi kuɗi ba so yake samu wani abu daga wurin ka ba amma abin da ya ce a yin nan a in kana da trillions ka raba ta arba'in ka cire kashi ɗayan nan da aka ce a wurin Allah ka fita hakkin dukiyar nan da ake so na wajibi ka baya in kana so ka tsara yin sauran sadakoji kai kai ka sani in ba ka so ka cire wajibi ba a kama ta akan wanda bai zakka ba kuma ya fito ko to kuma da zaka kyautar da trillions din nan kyauta ka raba su sadaka in baka cire zakka ba kuma sai ka ci duka a lahira ba a cewa ai kayi kyautan trillions da kai kyautan nan waye ce kai kyauta baka cire zakka ba sai ka ce ga hakkin Allah na zakka in za ka yi kyauta sai ka yi wani ka zo masallaci ne kai sallah na fila raka'a dubu a daidai sallah a zahar da aka zo yin ta a zahar sai ka fita kai tafiyarka ka yi sallah na fila nan raka'a dubu su tsaya tsayin sun kada ma wannan farilla amma da za ka yi raka'a hudun nan guda hudu biyu aka yi aka zauna ka ƙara biyu aka zauna ka ce assalamu alaikum kowa ya nafila ka tashi kai tafiyarka ka yi na dole wanda aka wajabta ma ka sauke farali ba a yi ma hukuncin ba ka sallah mai sallah ne kai illa ba ka nafila amma da za ka yi nafilan a dubu ba kai wannan farilan ba har yanzu kana nan cikin wanda ana shakkan musuluncin su ma ba za ka kalli don ka yi nafilan nan ba tun da ka ƙin wannan farilan akwai wani abu a zuciyarka akwai lauje a rawani cikin naɗi ko domin rawani rauni ne naɗi <laughs> sula ya zaga yanzu ya eh, ce cikin naɗi na yafi ta mai rawani to naɗi ma da ana iya naɗa shi ko ina amma ka ji an ce rauni. ai ka san aka yake wana rauni a kafa amma naɗi ba sai a kai kawai <laughs> yawon fara kallar gaji an gaya ma har a gwallando ana naɗi <laughs> ta yi rai sau da gayi to amma ba laifi mu tafi dai tun na an gane sau da haka dole ne wannan da ya haka sau da haka ana kwadaitar da mu mahimmancin sunna a musulunci wa yuhazziru min ihmaliha min ihmaliha ana yi ma mutane gargadi kada su rika rena sunna wata hawun da rena ta ganinta ba komai ba fi ha ta yin sako-sako in an ce a yi mutum ya rika ganin sunna kamar abin wasa ne awil haf min sha'aniha ko kuma yadda darajarta mutum ya rika zubar da darajarta in an ce ga sai rika ganin kamar ba komai ba ne. kama ya su fi asari kun ji ko Kama yadda ke faruwa a zamanin mu mimman yan laila na hara da min minha wanda za ka ji su suna fitar da sauti dare da rana suna maganganu sauti na banza shine yana yakuna suna maganar sautuka ka ji sauti daban-daban da ke fitowa daga bakin mutane na banza suna izgili ma sunna in an ce masu kaza su ce dole ne kamar yadda za a ce mutum ya azumi ya ce wa ya kashe wa hadal hadithul mutaqaddim wannan hadisi hmm? na'am wa yad'una wa wa yad'una tatbiqaha hajara atharati sukan sanya wajen amfani da sunnan nan kamar wani dutsen tuntube ne kawai radda suka yi tuntube da shi kawai su yi kenan sukan sanya sunnan sai dai coincidence in wani abu ya zo inda ba dole ya zama dole ko ya faɗo masu kawai abu ya faɗo an yi kacibus sai su bi sunan in ko ba kacibus zo ba za su yi ba ba wansu. sau da suna sata kaman yadda yake matsayin dutse ne akan hanya in ka zo ka wuce ka zo wuce aka yi tuntube da shi kun yi karo in ba ku yi karo ba ka kauce fi tsarike dawaci wajen hanyar dawa wajen abun nan ba haka suke gani subhanaka hara buhtanun azim sarki ya tabbata gare ka wannan bukariya ce da aka kirkiro babba wa hadal hadith wannan hadisi da ya gabata yudrabu ala aidi ayadribu ne yadribu ala aidi haula'il abithi yana kamewa yana duka ne yana kwankwatsa hannuwan waɗannan masu wasa waɗanda suke wasa allarina rafadu suratan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke kin karban wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta ayi ayi ko ko shi ya aikata sai ka ga mutane suna kyama ga halin annabi ga sifofin yadda yake yi mutane na kyaman wannan ku duba mata yau ha an kai ga ƴaƴan musulmai wasu su sa hijabi wai sai a rike masu dariya wasu daga cikin gida ne uwar da kanta ce za ta ce ya za a sa mata hijabi a gida ba za su sa ba wani mijin ne mata shi za ta sa hijabi musamman irin waɗannan lokutan ce shi ko ba zai yawo da ninja ba ya za a yi to mai amfanin zanen da ya saya mata ne amfanin da ta ce a sai mata wata riga mai kyau ko a biya mata dinki mai kyau kuma ta zo ta dauko wannan ninja ta lullube abun wai hijabi sa hijabi shine musulmi yau dan musulmi wai yake izgili ma hijabi in mata shi ta sa ko ya'yan shi sun sa ya yau fa sallah ne da Allah su bude kwalle su kowa ya gani to menene bambancin kada ka sa masu for sale ƴaƴan a zo ga sunan bakin titi for kamar an sa su jikin taya ana talla da su yadda ake tallan mace a taya ko tallan mace a kwalban sabuli ko a kwalban man shafawa ai yahudu ne na mutane suka yi inda za ku karanta cikin wancan littafin haƙiƙatul yahud ka gani ko nufuzul yahud za ka gani sun ce saboda yahudu sun ɗauki sauran mutanen da baya ba yahudu ba ka taba ganin ana talla da ba yahudi a cikin sabuli ko a jikin wani man shafawa ko jikin makilin ko jikin wani abu amma saboda sun rena waɗanda ba yahudu ba cewa wanda duk ba ba yahudi ba gaɓo ne wawa ne baya da bambanci da dokin da ake hawa ko jakin da ake hawa shi ya sa sai su hoto ko kuma dokin da ake sukuwa da shi wani shi har sai ya je ya sayo dokin ya rataya a bayan mota shi ya liƙa ga doki nan ana bisan shi ana polo shi yana ganin polo yake shi ko bai san yahudu cewa su kai kai doki ne kai ne ake hawa ana polon kai kuma ka sau ka liƙa motar ka ka yadda kai dokin polo ne dokin hawa wannan manufa ce ku duba cikin nufuzul yahud za ku gani duk waɗannan symbolic ne na yahudi yadda suka rena mutane cewa wanda duk ba yahudi ba bai da bambanci da goɗi yadda ake hawa a buga kolo to sai shi ko mutum sai ya sayo hoton goɗe ya liƙa bayan mota ya yadda wani ma har ya hada dawakan guda biyu ɗaya ya taho nan ɗaya ya taho nan ya yadda shi godiya ne dokin hawa ne bai da bambanci to na alaina cewa fa suka laisa alaina fil ummiyina sabil duk wanda ba ba yahude ba juwayim juwayim suka ce mutanen nan juwayim ne juwayim su ne duk wanda ba ba yahude ba wawa ne in ka samai in kuɗi yake da su ba laifi ka amsa ka ci ka sha ba komi in iya shi sai ka gani kana so ko ta so ko bata so ba in kana da bukatar ta yi zina da ita yadda kake so babu wanda ake cewa an keta ma hurumi a yahudiya ka'ida ta yahudu in ba mutum bai yahudi ba ne cewa suka yi alghaya tubarrirul wasa'il in dai ka samu biyan bukata ga duk wanda ba ba yahudi ba to ba laifi ta ina ka bi ka samu biyan bukatan ba laifi ba ne da za ka gaba wanda ba ba yahudi ba da sarka a hannu ko agogo a hannu kaga agogon kana so ba laifin ka datsa hannun shi agogon ya sauko ka daura ka dauka ka daura ba a tambaye kai akai ka samu aka ce ka'ida masoniya yahudiyya haka yake ka duba cikin nufudul yahud ka gani da haka duk wani abu da kaga ana yi ana hoto ana talla a ɗauko mace a sa a jiki yahudanci ne tuntuni yahudu sun ɗauka waɗannan kuma inda su ne su ko sun yadda a sa su a hoton to kuma sai fa ana biyan su kuɗi duk waɗannan maɗan kamfanonin da kake gani su ɗauko riga su baka ka sa kai a jiki kai ta yawo da firji tintintin haka je masallaci da riga rubuce kai posta sunanka daidai kake da billboard da aka sa a hanya aka liƙa abu jiki kai an liƙa ma katin talla kuma ba a baka ko to da can ne suka liƙa ma wannan rige har ka yadda ka sa za ka yawo cikin gari sai sun biya ka kuɗi kamanin tunda sun san juwayin ne kai masa talla da rigan kuma kai baka samun ko kwabo kai dan tallan yahudu ne amma ba ko kwabo to sau da haka haka ne to shine nan sau da haka sai mutane suka koma suka auri wannan wa tashabbahu bil ajanibi fi ziyihim wa aklihim mutane suka koma suna kwaikwayon na nesa san gefe yahudu waɗanda suke daga waje wajetan eh, kafirai wajen kwalliyarsu wa akalihim da cin abincinsu ka kalli yadda ake bukukuwa ka kalli yadda ake ko an zo wani lokaci wani wurin za ka samu a wani gidan yarinyar tana da son addini iyayen nan ko ba ruwansu don haka ko ta ce ba ta ce ko ba ta so sosai sun yi wani wurin kuma an riga an turmuke gaba daya wani gidan baban baya so maman za ta ce sai an yi ita ba yadda za a yi aure gidansu ba a yi wannan abin ba ko ba za a yi a gidan ba sai ta je wani wuri ta yi shi ba yadda za a yi so na ka ga sunan abubuwa daban-daban yarinya ta fito za ta yi aure sai a yi mata wasu irin kaya kamar tsirara komai jikinta ana gani ta fito gaban kowa ba a jin kunya ta yi rawa kuma gaban kowa kuma shi angon inda ita budurwar amaryan tana da hankali me yasa har yanzu ba a kai lokacin da ango shi ma ranar auren shi zai sanyo gajeren wando ba ko ya fito da pant a ce shi ma an ci gaba amma ita ita ce mara kunya ta tsarariya ita ce za ta je ta yi wasu kaya ta sa komi na ta a waje shi kuma ya nemo babbar riga ko bai taba sa babbar riga ba ka ganshi da kwadda hula tana kwadowa a kan wani ma ya je wani wuri ya zanna ya mance ta sai an bi shi an ce hula ango hula ango amma dai ya nemi kaya ya sa abokan shi ma wasu ha'anko suke su ma su dinka manyan rigunan su fito da su to me yasa ba sanyo daga jiran wando wasu ba sanyo pant ba suka fito ai da angon sai sanyo pant ya sanyo boxers ko kuma boxers su ma abokan shi sanyo boxers a fito gaban mutanen su ma ba su kine sun iya rashin kunya amma mace ita da yake ita ce mahaukaciya sai ta je ta kaya kusan tsirara a ɗauki hotonta a tura ko ina a sa a facebook a sa ko ina ba ki tunanin ranar da 'ya'yanki za su girma su san yadda kike dace mara mutunci ce ke kuma duk abin da aka shi a cikin wannan bututun ya kai a ashirin da hudu ba a sa cire shi ba ko ko kun cire shi wancan bututun sabon su ya riga ya naɗe shi sai bayan shekaru da yawa wata rana in ranar ta zagayo kawai sai ya turo ya ce shekara ashirin nan da suka wuce ga fitsarar da kika yi bari a turo maki ko za ki so ki tuna na? suna tuna mutum iskancin da yawa to ila wata ra'ayi reminded ne shi yana kabari mutum ya yi rashin mutunci sosai ba kwanan nan wata yarinya ta mutu ba ta gama fitsaranci iya na karshe a tiktok sannan ba haka nan ta mutu aka dawo ana ta roƙo cewa don allah duk wanda yake iya cire ta ya cire ko kowa ya cire ta ta cire daga can wurinsu ka kaddara duk kowa anan ya cire ta ya sassauke din can wurin su an sauke Za ka bi ta ne can ka sauke ta a wurin su ina ruwansu su da kama isa ka ce wani irin ai sannan ma ke tura ma wani ai wani in aka ce mai da Allah ya ga wannan sakon da Allah ya riyan nan a cire ta sai ya ce wai to mami ta yi ta ce bari a turo ma abinda ta yi ka gani ta turo mai kuma ya gani ma abinda ma bai sani ai an tsokani ma turawan ne shedan ai shi shaidan ma yanzu ne ya fara aiki wallahi duk wanda aka tura ma aka ce da Allah hoton wannan ta mutu yanzu akwai abubuwan ta a TikTok da Allah in ka gan su ka ture sai ya ce da Allah dan turo man ka dan gani na cire ni ban san ma mi kai ba sai ya tutturo mai ce baka san ita ta yi kaza ba baka san ita ta yi kaza ba ka je fawo fawo fawo fawo ya tutturo ma da yawa to abin abinda ta kenan to kai ma sai ka ce mu wani da Allah a cire sai shi ma ya ce shi ma bai sani ba yanzu ne ma ai abin ke zagayawa ha malam nan fa na ba ku labari ba ma nan ba kasashen laraba wani yaro ya shiga cikin wannan inda ake phonography irin wannan miyagun fumafumai na batsa ya je ya rijista ya yi subscription na shekara biyar sai ya rika tura ma abokan shi suna gani in ya ga wani abu sai ya tura masu in ya gani ran nan sai ya ce kawai bari ya rijistar din su account din shi kawai su rika gani direct ba sai ya ci shan wahalar tura masu ba bayan ya ci shekara ɗaya da wannan registration din shi sai ya mutu abokan suka ci gaba da gani su kuma suna ta ganin masifu karuwa ma suke abinda ma ba su taba gani ba lokacin yana raye yanzu suna gani suka ce kai wannan masifa fa yanzu abokin su fa gaskiya yana samun commission akan wannan abu yanzu ya za a yi sai suka yi mutum suka ce su je su cire shi daga cikin wannan wannan abu a cire shi sai suka tura ma kamfanin da za a cire shi sai kawai su kuma suka ce gaskiya akwai wani code da aka bashi in za su turo wannan lambobin to shine kade za su iya cire shi in ba ka ba za su iya cire shi ba mutane millions ne a cikin abun ya za su gano account din shi su cire shi in ko ba haka ba sai dai a bari sai bayan shekara biyar kudin shi sun kare abin zai tsaya da kanshi to ya ci gaba da kallo kenan yanzu shekara hudu da nan masu zuwa a ta tura mai yana kallo har kabari to shine yanzu sai su a cire so naka ba za a yi ba wa aklihim da yadda yahudi ke cin abinci da hannun hagu babban mutum za ka gan shi yana ci ran nan da muka bada misali nan ba wasu suka bada misali suka ce a nan ma ga wani nan ana buɗe baki na tafin kwaɗin ruwa na hannun hagu ba balle a wajen masu shan shayi wa shurbihim da shansu suna ci wa kana hadiyal kufar aqrabu ila qulubihim min hadi nabihim sallallahu alaihi wasallam har ma abun ya lalace karantarwar kafirai ta fi soyuwa ta fi kusa da zukatansu fiye da koyarwa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wanda zai maɗiye shi faɗa akan tana sa hijabi ko wanda za ta yi maɗiyarta faɗa akan tana sa hijabi wannan wata irin musiba ce wata sallah ma take tana tana wannan maman tana ganin sallar ni take so to irin waɗannan duka za ka bi su a wurare wasu karatu ne na taɓa gaya maku nan wata rana wata yarinya wani gida tana yawan karatun alkur'ani kawai maman ta ta kuka wai ta tasa ta makarantar islamiyya ne ta dan koyo kaɗan ba ta su kai ta zama malama ba amma yanzu kullum cikin gida sai karatun qur'ani ta hana masu zaman lafiya cikin gida kullum sai ta karanta qur'ani in ta zo ana kallon tv sai ta ce a rage in ba a rage ba sai ta koma wani wuri ta su suna kallo ne tana can karatu haba su haka suka ce ai masu sun sa ta fitinannen makaranta da fitinannun malamai sun sa su yanzu ba ta da wata magana sai dai ta karanta Qur'ani da ta tashi da su ba karatun Qur'ani da yamma ta yi ta dawo sai ta karatun Qur'ani har kowa ya gaji ya batta a falo tana ta karatun Qur'ani wannan shine abun kuka a gidan musulmai saboda sun samu duniya Allah ya ya bari cewa ya ga wani yana cin abinci da hannun hagu sai mai magana ya ce ba daidai ba ne cin nan da yake da hannun hagu sai ce duk ɗaya ne shi ne shi kuma yi tunani ya ce mashi kana son turanin lahira lahira baka littafin ka ta hannun hagu ya ce kuma fa gaskiya ya ce ya gode Allah sa yi cin ɗaliban ina sai ka cin mutunci kai

kajin kana ji kace aya ya kama laisa alayka junahun an akula bi yaminika sannan wannan ne zaka nemi bi shimalika yace laisa alayka junahun an akula bi shimalika sannan kaje tuma kana neman hujja a wurin wannan wannan maukatin to kaga ma ya sani kenan tunda ya iya larabci ya ba aya aga ayi alaman ba alama izgili yake wace kenan ai sai sa mun tele kanka ne ma da kace mai hayi kana neman hujja a yau wurin wannan a wannan ka sauri ka ba shi wuri kada a haɗa da kai wa shurbihim da shansu wa kana hadiyul kuffar aqrabu ila qulubihim min hadiyi nabihim ai ila Allah yace kai fa ila Allah mushtaka dan haka kawai ba abin da ya kamata banda mu kai kuka wurin Allah ta'zimul islam li sha'ani sunna yadda musulunci ya girmama maganar sunna sunna in an ce ma abu sunna ne ba abun wasa bane wanda duk za a ce mai kaza sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya tambaya dole ne to ko da manzon Allah na nan ya gaya mai ya ce yi kaza to zai tambaye shi ya ce dole ne ku saboda daga nan ya yi ridda to za ku ma ji ridda yanzu ga ta nan wanda wasu suka ta yi ku tuna fa an gaya mana za mu girmama manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan yana raye ko baya raye yana raye sai mun girmama zatinsa kuma mun girmama umarninsa yana baya raye sai mun girmama zatinsa in musamman muna wajen aka kuma wajen maganganun da yi abin da ya kafa akan sunna ko a yanzu ba a barin ka ka je masallacin manzo Allah ka je kusa da kabarinsa ka rika daga sauti ba za a bari ba saboda zatin nan nasu yana da darajar da in kana kusa da wurin har sai ka girmama shi sannan kuma ba za ka zo kai maganganu ba ka dora magana akan shi tashi gashi nan qala ta'ala وليعذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم lalle waɗanda suke saba umarnin mazan Allah su ji tsoro kada wata fitina ta same su an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta same su in dai an yi ɗayan biyun nan sai ta faru wa qala ta'ala wa ma wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo maku da shi ku rike shi duk abinda da ya hana ku bari kawai anan ne aka ce wata mata baiwa Allah ce makarantar Qur'ani ce sai ta ji Abdullahi bin Mas'ud wata rana yana cewa Allah ya fi ni la'ana Allahu al-washima wal mustawshima wal wasila wal har da zuwa karshe ita ce ita ta karanta Qur'ani daga bango har bango abin da ya kai la'ana kuma a ce a ce bata san shi ba bata gane ba ta ce ki dai ƙara karanta ƙur'anin nan ki duba sosai ta ce ta karanta daga farko har bango ta ƙara ya ce ƙara sai da aka yi so uku ya ce mata ki karanta ta ce ita bata ga gani daidai da wannan abin ba ya ce to baki karanta wannan suran ba a ta nan suratul hashri aya ta bakwai da aka ce wa ma kuma rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ta ce ta karanta ya ce ita ce abin da ke nuna miki wancan a yin dai za a saba ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya to magana ta shiga an shiga halaka an shiga masifa kenan babba wa kharaja tirmidhi an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ya bunayya yace ya dana yace idza qadarta an tusbiha na inni in qadarta in kadarta an tusbiha wa tumsi idan har zaka iya kawayi gari kuma kai yammaci laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al a cikin zuciyarka baka jin haushin kowa baka jin damuwa game da kowa to kai haka kuma qala ya bunai sannan yace ya dana wani mun karanta wannan ko ya wa zalika min sunnati wannan yana daga cikin sunnata ya zama baka jin haushin kowa wa man ahabba sunnati kuma duk wanda yazo ya so sunnata faqad ahabbani to ya so ni kenan yana so na duk wanda ya so sunnata to yana so na wa man ahabbani wanda kuma ya so ni kana ma'i janna to zai kasance tare da ni a aljanna kun ji magana to an ware wata sunna aka ce babba ko abun nan ko wani abu daban a bayan ya tabbata wal adillatu ala zalika kathirun hujjoji akan haka suna da yawa wa kaddam na qaddamna kifaya liman arada al-hidayah abinda muka gabatar ya isa ga duk mai neman shiriya ta'zimus salaf bi amri sunna yadda magabata ke girmama maganar sunna in an ce masu sunna ne yadda suke ganin girmanta kanan ba ta ɗaya nan umar bin abdulaziz rahimahullahu ta'ala maɗan abdulaziz ya ce la'ara li ahadin na? la'ara aya li ahadin ma'a sunnatin sannaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ce babu ra'ayi ga wani tare da wata sunna da manzon Allah ya sunnanta idan har ga abu ya tabbata sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ba a cewa wani kuma ya ce ba a magana a ce wani yana da wani ra'ayi ga sunna a ce wani ya kawo wani ra'ayi ya ce kada a yi ko ya ce a bata wannan babban masifa ce sai ku yi ta awo a yi ta faɗi kuna aunawa babu wani wanda ke da wata magana kamar ka ce babu sauran wata magana in an ce annabi ya riga ya ce ga yadda abu yake wani kuma ya magana ya ce shi ga fahimta shi ko ga wani abu ka duba wata rana ana magana a ina jin Umar dan Khattab ne ko abin nan ya ce. ina ce maku sunnan manzon Allah ta ce ku, Abdullahi bin Umar ya ce ina ce maku manzon Allah ya ce ku kuma kuna ce man menene Abubakar ya ce, ko menene Umar ya ce? kuma za ku ga ta inda suka faɗa da shi da abin nan ɗan shi ba akan ya ce mai ga sunna shi kuma ya ce ma ba za a yi ba ya fito ko wannan yana nan cikin ilamul muwaqqi'in ibn al-qayyim juz'i na biyu shafi na 282 wa nabi qilaba an samu daga abu qilaba qala idha ko idha haddatha ar-rajul bis sunnah idan ka ba mutum labarin wani abu kace wannan sunna ne ku ji in ka ba mutum labarin wani abu ka ce wannan sunna ne kaza faƙala da'ana min hala sai ya ce hale mu da wannan magana rubuta mu da wannan magana wa hati kitab Allah ya ce kawo mana littafin Allah kawai mu ba ruwanmu da wannan ba mu yadda da cewa suna kawo mana inda aka faɗi ban a Qur'ani fa'alam annahu dalun ka sani wannan batacce ne kawai halakakke ne kaga kenan tabaqatu ibn sa'ad namba juzuli na bakwai shafi na 184 kaga kenan a cewa mutum wanda za su ce su qur'ani kadai suka sani shikenan na uku wa qala abubakar as-siddiq radiyallahu anhu lastu tarikan shay'an kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa ma alim illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azira. ya ce sayidina abubakar ba, ya ce ba zan bar wani abu ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikata illa amiltu bihi sai na yi aiki da shi duk abin da aka ce manzon Allah ga yadda ya ce kuma na san ya ce ga shi to ni ma zan yi aiki da shi a yadda yi wai ne laksha ni ina tsoro in taraktu shay'an min amrihi in na bar wani abu daga umarnin manzon Allah bayan ya ce ai an azira to zan karkace zan halaka kenan allaka ibnu batta ala hada bi qawlihi saboda haka ibnu baffa yayi sharhi akan wannan magana yace hada ya ikhwani as-siddiq yace yan uwana ku jifa wannan abubakar siddiq ne yake wannan magana ya takhawwafu ala nafsihi zaiga yana tsoron shi kanshi ya nema kanshi tsoron kada ya karkace in huwa khalafa shay'an min amri nabihi sallallahu alaihi sallam. in ya saba ma wani abu daga cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ma za a sa an yakuna min zamanin me kuke tunanin zai kasance a wani zamani irin wannan abaha ahluhu wanda mutanen zamanin nan sun wayi gari yastahziquna bi nabiyihim suna izgili da annabinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi kaza su rika izgili wa bi awamirihi in an bada umarni an ce annabi ya ce ayi su rika izgili akan akan abun banda nan ma wa yatabahuna bi mukhalafatihi hamma suna alfahari suna cika baki in sun saba ma umarnin manzon Allah su ce sun sassaba mi za a yi wa yaskharuna bi sunnatihi suna izgili da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ka ce a ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ayi azumin ranar arfa yace ina zaton ina tsammanin ma ina fatan wanda ya yi shi a kankare mai zunubin shi na shekara biyu shekara mai ta gaba da shi shekara ta nan da ta gaba wannan shekarar da shekara ta gaba amma mutum ya ce wai shi ba zai azumin ba wa ya kashe nas'alullah al-ismata min az-zalal muna roƙon Allah ya kare mu daga zamiya wannan jati min su'il amal muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya tserar da mu daga mummunan aiki nan ba ta hudu wa qala al-imam az-zahabi imam az-zahabi ya ce wannan imam az-zahabi dai wanda shi yayi wal kaba'ir abin nan kare wannan wannan wannan al kaba'ir yace idza ra'aita al mutakallim al muftada idan ka ga mai magana dan bid'a yaqulu da'ana min al kitab yana cewa kyale mu daga wannan littafin wal ahadith al ahad yana cewa kyale mu da hadisai wanda ɗaiɗaiku suka ruwaito hadithul ahad ba mun yi magana kan nan cikin littafin ibn qayyim wa hatil aqla yana cewa kai amfani da hankali mu faka ce mana littafi mun ji mu ba ka ai mana maganan qur'ani ka ai mana maganan hadisi a a kawo mana hankali mu gani a hankalce domin abubuwa kamar masu shawai psychologically in ka kalli abubuwa ga yadda suke fa'alam annahu abu jahal ka ce kawai abu jahal ne shi ma wannan ko kuma uban eh fir'aunan wannan al'umman kenan wanda duk zai ce ma kyale shi ba ruwan shi da littafi ba ruwan shi da sunna shi kawai kawo mai ra'ayi kawo mai tunani ka sani wannan daidai yake da Abu Jahal shi ko Abu Jahal shine fir'auna hadhihi al'umma umma shine fir'aunan wannan al'umma shi muka karanta nan Abu Jahal ne shi daidai suke da Abu Jahal ya fito ko kun gan shi can ka duba can cikin siyar alamin nubala juzu'i na hudu shafi na ɗari hudu da saba'in da biyu da kuma wannan nan ba na biyar wa kala shafi'i ajma'al muslimun musulmi gaba ɗaya sun yi ijma'i ala anna man bana lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya gano wannan abu tabbas sunna ce ta manzon Allah shine minista bana lahu duk wanda ya bayyana gare shi a fili ya gano wannan sunna ce ta manzon Allah lam ya hilla lahu an ya da'a hali ƙauli ahadin to bai halatta ban wannan sunan ba ga maganan kowane ne ya magana dakta ka ji ko ka gane to in dai ga abu a fili ya fito ba kai ne baka gane ba sunna ce manzon Allah ya ce ayi ko ya ce kada ayi tangaram ka gane maganar nan ta fito ma fili ba fahimtar ta ce ba kai ba to bai halatta kuma a kama maganar wani ka an saka a waccan in ko mutum ya haka yayi mummunan ganganci kowane ne kuma wanda ya ma ka'inan mantana domin su kansu waɗannan ɗin da ake kwaikwaya su suka ce duk maganan da ta aka zo aka ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kuma maganan nan ga ta ingantatta aka ce su kuma sun ce to kai jefa bango da tasu magana kai jefi ka jefar da ita can bayan bango ya fito wa qala ahmad bin hanbal Ahmad bin Hanbal ya ce marar da hadisan Nabi sallallahu alaihi hadisan alaihi wasallam wanda duk wanda ya ki karban hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisin manzon Allah ingantacce aka ce ga hadisi aka karanta ya inganta gashi ingantacce sai mutum ya ki karba fa huwa ala shafa halakatin ya riga ya zo bakin ramin halaka kawai ya gama yawo gab yake da ya halaka gaba daya ya riga ya zo bakin ramin kamar kai ne ka zo ka tarar da soil erosion kasa na ta zabgewa kai kuma kai tsaye bakin gaba saboda haka da tayi yi zu nan gaba sai dai kasa yana bakin gabar halaka a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabaqatul hanadila juz'i na biyu shafi na sha na bakwai zakarar hafiz fil fatih hafiz ya faɗi kashi nan ne kun san ko wane ne shi fitar abin nan bari din shi yace kashi nan yace inna ibn abdul barri قد أخرج بسند جيد ابن عبد البر يا فتد حديثي ده إسنادي ميكو عن أبي داود صاحب السنن لقى أبي داود wanda yake shine mabucin sunan ko annahu kana fi safinatin wata rana ce yana cikin jirgin ruwa fa a atisan ala shatti sai ibn nan ba sai ya ji wani wanda ya atishawa yana can kan irin bisan nan shi yana kamar ka ce vip yake can irin inda vip yake babban wurin yana can zona wajen sai atishawa da ya atishawa sai ya ce alhamdulillah ku gana abin faktara kariban bidirhamin sai ya sayi wannan kusan can ya je vip sai ya kara kuɗi kamar yanzu dama vip misali a ce ana nan dubu goma to can kuma dubu sha biyar ko dubu sha biyu ba shine vip an ƙara kuɗi ba da ya ji wancan mutumin da yake cikin vip ya yi atishawa ya ce alhamdulillah sai shi kuma sai ya ƙara kuɗi a nan don a ba shi dama ya je vip nan saboda ya gaida shi ya je ya ce mai yarhamukallah shi kuma ya yi tashi ba ku gane ba ba ko? mu kwatanta da jirgi da ta abin nan ne jirgi ne yanzu akwai vip inda suke zama can ko nan na kasa ba akwai vip ba ba su aka dan tattafka ba aka je wurin neman su to aka tafki har da wanda ba karamba ne ne kaddara ta kai wani wani ai shi ba vip ba ne an je an tafke shi kuma wurin a cikin wurin to amma ai akwai wannan tsarin a ce wannan vip ne wannan abun nan ne shi yana nan ba vip yake ba sai ya ji wani a can vip ya yi atishawa ya ce alhamdulillah sai ya kira masu abin ya kara masu kuɗi ya ce shi ma zai shiga vip suka anshi kuɗin shi ya tafi vip ba wani abu ya sa ya je can kusa ba don ya gano wanda ya atisha wannan ya ce alhamdulillah ya ce mai yarhamukallah ba sunna zai je yiwu ba shi kuma wancan ya mai adda to bari ku ji kun gane abin saboda mai muke magana mahimmancin bin sunna ko dole ne ka gaida mai atishawa misali ba sunna ce kuma wanda ma ba a damu da ita ba ma tunda yanzu nan nan an yi ta ba a ma rige-rige wajen a gaida shi din da an san darajar da za a samu ba kuma ma kusan sai ya faɗi ba rige za ku yi wajen abin nan ba shi wannan sai ya ƙara kuɗi saboda a bashi ya kai wurin da mai atishawan nan yake saboda ya samu ya ce mashi yarhamukallah hatta ja a al-afisi har ya zo wajen wanda ya atishawar fashan matafu ya gaishe shi sun maraja sannan ya koma wurin shi ya zauna wannan kuɗin an biya ne don a bashi izinin shiga wurin kuma ba can yake so ya zauna ba ya biya kuɗin ba kuɗin ne babu ba ya biya ya dawo can kuma ya koma wurin zaman sa ya zaman sa fasu ila an zalika sai wani ya tambaye shi ce ya ima wannan me yasa akai hasse kai haka hasse da kai wannan fa qala sai ya ce la'allahu yakunu mujabad da'wa zai iya yiwa wannan yanzu da naje na gaidan nan watakila ya zama cikin wanda Allah na karba addu'a su ka sani ko yana cikin wanda Allah ke karba addu'a su falamma raqadu yayin da suka yi bacci ai kuwa sami'u qa'ilan yaqulu fi ahli safina sai suka ji wani mai magana yana faɗi a cikin jirgin ana wata sanarwa cikin jirgi suna bacci inna aba daud ishtara aljannata min Allah bi dirhamin abu daud ya sai aljanna daga wurin Allah da dirhamin nan da ya saya ji to wannan ne kaje ka faɗi masa wani wuri wani ya ce tun da uwar shi ta uwar kai littafin ta ban ma wannan littafin ne shi ne rikicin wani shi sai kawai da haka yake auna ilimi to wai shi ilimi in ya tsaya ma sai abin da ka ta koya ta karantar da kai kadai tsaya ai har yanzu kai to ita ta koya ma irin irin naka duniya ma sai ta koya ma naka wanda kuke zane da su a duniya ma sai sun koya ma karatu sai ka koya ko karatun littafi ko karatun tajiri ba sai ka koya a wurin mutane tunda ai uwar tana ɗaukar mutum ta kai shi wurin koyon sana'a me yasa wata koya mai ba gida kuskure ne wannan ba ma'auni bane na ilmi kuma shi ilmi ba ka cewa dama in dai makaranta kana zuwa kowace iri ce makarantar kuma ya zama na kullum abin da ka sani shi ake koya ma dama ai ta maimaita ma shi ba makaranta kake zuwa ba ai amfanin zuwa makaranta a sa malami ya tsaya gaban gabanka shine ya gaya ma abinda baka sani ba ya koya ma abinda baka iya ba ka koyo to sai ka dawo kana ta murna yau ka je makaranta malamin ka ya koya ma abinda baka sani ba kuma ka dauke shi kowace makaranta san me ma shi ita kowace makaranta ce kana son in ka samu malamin da kullun sai ya koya ma abinda baka iya ba har sai ka ji ɗabi'atan kana son malamin ma saboda kullun ka haɗu da shi sai ka karu kuma kowane irin karatu ne wannan to amma kullun ka je ta maimaita ma abin da ka iya kullun ka je ta maimaita ma wanda ka yi ka daina zuwa kuma sai ka daina shi ka ce bai ma iya komi ba kullum maimai ko a makaranta na irin wanda malamin da yake da abin nan din shi ne kuke ce mashi a handout ɗin shi note ɗin da yake amfani da shi na shekara ashirin ya ta maimaita abu ɗaya ai ka gare na shi ake yi amma sabo wanda yake da sabunta abubuwa in ka san malami sabon abu yake baka ma son ka rasa karatun shi a ce ma yau ya shiga aji baka nan baka son haka saboda ka san kullun sai ya saba abu to ya mutum zai rika cewa shi abin da ya saba ji shi zai ta ji saboda haka an yi magana sai mutum ya ce wai shi tunda uwar shi ta sai bai taba jin wannan magana ba saboda haka shi bai yarda ba ba daidai bane wannan kuskure ne ba ma'auni bane na masu hankali to kun dai ji saboda haka shi yanzu saboda son sunna kun ga dai abin da yi to yanzu mutum ya san haka zai wasa da sunna kenan na takwas lamma hadarat ababakar ashibli alwafatu al-wafatu yayin da mutuwa ta kama ta zo ma wajen wannan babban malami kun san shi jijjige ne kun gan shi nan ahadu mashayisa sufiya ɗaya ne daga cikin malaman sufiya kun san sufiya akwai gulatu sufiya kamar yadda a shi'a ce akwai gulatu shi'a akwai gulatu sufiya ba dukansu ake dunkulewa a ba su hukunci ɗaya ba akwai gulat kowane akwai waɗanda suka wuce wuri suka wuce abin nan ba wannan abin nan ne shine ake ce mashi min shibla a gari ne shibl din ake cewa bi khurasan wani gari ne daga a cikin khurasan ake ce mashi shibla kana min a'immatil qaum yana cikin jagorori jijjige ne zikira lahu ahwal wa karamat an ambaci cewa mutum ne yana da halaye daban-daban yana da karamomi wa tarajjama alaihi wa tarajjama alaihi imam ibn kasir ibn kasir ya faɗi tarihinsa sosai mutumin kirki ne unzur tarjamatahu wa qissata walƙisa mazkura fil wa wani aka karanta ka ji tarihinsa an yi magana kan shi kuma ita wannan kissan ma tashi da ake fadin yanzu kana nema to shikenan sai ka duba cikin albidaya wa nihaya shafi na 277 zuwa na 278 almujallad sadis kuma mujalladi na shida ma an soka ma aikin sai dai kuma kana da littafin to wani kuma shi ba littafin ba komai sai kuma ya gardama ai ba za ka yi gardama ba ka abin da aka gaya ma a irin wannan sai in ka je ka duba babu in an gaya ma dama sai ka je ka ɗau littafin to sai ka duba a maganar nan da aka gaya ma akwai ko babu kafin mutum ya ce tun da oshi ta bai taɓa ji ba to sau da aka shi dai wannan ake magana tarjaman sani sai ce kala nan za ku ɗan gyara kala li khadimihi ne ba khadimatin ba ne saboda abin da zai zo can gaba za ku gani ba mace ba ne khadimi ne qala li khadimiki kun ga kun lura ko ba qala li khadimatin bane kad kana alayya dirhamu mazlama yace shi ku ji ku da ku daure ku gane maganan nan shi abubakar ashibli da mutuwa ta zo mai sai ya kira wanda yake mai hidima yana ba shi labari yace ya tuno cewa akwai wani dirhami guda ɗaya da ake bin shi bashi na zalunci ne a wurinsa na wani kuma ya rasa wani yanzu baya da za a maida mai dirhamin ta dalilin wannan fatasaddaqtu ala sahibihi bi ulufin sai nema mai wannan dirhamin sadaka da dubu dubu dubu da yawa in ɗauki dubu in bada saboda dirhamin nan in dauki dubu in bada saboda dirhamin nan kamar yanzu ka ce ne ka tuna wani mutum yana bin ka dubu ɗaya. misali sai kai ta yin sadaka da dubu so dubu dubu dubu dubu dubu dubu ɗari dubu kaza dubu kaza tunda shi wannan dirhami ne shi ko uluf ya ce dirhami dirhami ɗaya a ce ana bin ka naira goma za mu ce ko naira ɗaya ana bin ka naira ɗaya kai kuma kana ta sadaka da dubu sai ka ɗauki dubu ka ba da sadaka saboda naira ɗayan nan ka ɗauki dubu ka ba da sadaka saboda naira ɗayan nan duk sadaka tuna da naira ɗaya ta zalunci ta wani tana kanka sai ka ɗauki dubu kai ka bada sadaka ka nemi wancan sadaka da wannan dan saboda ka kuyi rigima da shi a lahira wa ma'a haza ya ce amma kaga duk da haka ma ala kalbi shugulun a'azamu minku ya ce a zuciyata ba wani abin da ke damuna sama da wannan tuna wannan dubu wannan dirhamin ɗaya ba abin da ke damuna kamar shi sun ma'amara hoto kun ji abin nan ɗin bawan ko thumma amarahu bi an yuwaddi'ahu sai ya umurci bawan kaga da mace ce ba aka da mirin zai zo ba sai ya umurci bawan ya masa alwala sai yanzu ka yadda kake gyarawa ko wadda'ahu sai ya masa alwala ku ji a lokacin zai mutu ne fa sai ya ce ma bawan kun ga shine ne ce muku ba baiwa bace bawa ne saboda nan da mirin namiji aka koma maimakon wancan sai ya umurci bawan ya ce yi man alwala sai bawan ya yi masa alwala wa taraka takhlila lihiyata sai ya bar bai tsefe mai gemu ba a lokacin da ya alwala tun da su ga abin da tsefe gemu wanda an yi magana mu a malikiya da yawa farafa ashibli yadahu sai shi malam din da kanshi ya daga hannunsa a lokacin ya kusa mutuwa yana suma da yayi sanyi ke ya daga hannun shi da kanshi wa kana kako, wa kana aitaqala lisanuhu a lokacin harshen shi ya riga ya harde bai iya magana balle ya ce tsefe man gemu ya riga ya kai inda ba zai iya magana ba mutuwa ta kusa amma ga shi yanzu an mai alwala bai tsaye game kuma wannan ko ya nuna mana wani abu ba mun yi karatu ba muka ce yana da mahimmanci. lokacin da ake jiyan mara lafiya aka ga alaman zai cika a tabbata an mai alwala a duka mai alwala yin alwallan nan wanda ji ya mutu yana da alwala yana daga cikin alaman abin da ya samu husnul khatima alam buru kaji ko idan mutum aka gani zai alaman cikawa zai sai a rike mai alwala ku ne dattijai kuna zuwa wajen gawa ko kun yanzu ana zuwa wani na kusa da kai aka ga alama zai ko ka zo ba a hana ka shiga saboda ana ganin shekarun ka ya cancanci a bakka ka shiga wurin to in ka shiga wurin nan ka sa a yi masa alwala in ba ya masa ba ka ce a mai alwala kwan tambaye ka dalili ka ce wannan mun yi magana a waje yanzu dai a mai alwala ita ce abin da ke gaban mu kada a tsaya ana gardama don wani yana iya ce a wannan lokacin ne za a mai alwala me zai da ita sallah zai to sallah ko inda ita ce ma yayi in ya fita a wannan halin ne za a yi alwala ce ya sallah a ta gardama kai dattijo ne yi banza da su kawai wani dai ba zai kuɗe ka ba su kaga sai ka yi kawai daga baya in yana son bayani kaya mai kakku yi gardama gaban wanda yake cikin wannan halin saboda haka sai ya zo aka ga yana tsefe gemun da kanshi faja ala ya ya lihiyatahu sai ya koma yana tsefe gemun da kanshi nan abin da ake so a nuna mana yadda suke ba sunan mahimmanci da ba mai ba kultu malam yace fanzur rahimakallahu ila mudahir shahada al-abd salih ka kalli kai malam kai mai karatu Allah ya ji kanka ka kalli irin kololuwar kwaɗayin da wannan bawan kirki bawa na kirki yake da shi ala adabin min adabin islam akan wani ladabi daga cikin ladubban musulunci wa huwa adabu takhlilil lihiya shine ladabin tsefe gemu wala yansahu hatta inda lahzatil ihtidari bai manta shi ba har lokacin da yake gab da mutuwa wata ammal kalli wannan ka lura ku duba wannan kuma wa'an salim bin abdullah ibn umar anna abdullah bin umar ba shi ne wanda muke magana ba shi salim dan abdullah ne kenan jikan umar ne radiyallahu anhu shi dan umar dan abdullah ne aka ce shi wannan anna abdullah bin umar qala suna zaune a makaranta abdullahi dan umar sai ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzon Allah yana cewa la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'zanakum ilay yace kada ku hana matan ku zuwa masallaci in suka nemi izini idan suka ce muna so mu je masallaci mu je mu yi sallah mu yi nafila mu zauna mu karatun qur'ani ko mu saurari karatu kada ku hana su zuwa to amma wasu san ake gardama ko cikin azumi wani ya ta gardama ya ce wanda ya ban mata shi ta je makaranta amma kuma bai ce wanda ya ban mata shi ta je kasuwa ba bai faɗi wannan ba bai ce kasuwa ba kuma bai ce makarantar boko ba inda har ana iya ba su group assignment tare da maza a hada da macen da maza a sa su yi yawo in ma sai sun tafi wata industry ko sun tafi wani wuri su je su research ko su je banki ko suna rubuta project ko suna wani abu duk wannan shi ba laifi ba a ajin ma kuma su zauna kan kujera ɗaya ba komai wadu duk wannan shi ba laifi ba ne a makarantar islamiyya da za a zo ko masallaci suna can muna nan har in an yi shiga ta banza mu sa wata a ta tafi ta kore ta ta je ta yi shiga mai kyau wannan ne shi zai ce ka zo kasuwar laraba ko har da masu daka sakwara su kai mai sai da doya a kasuwar laraba ta je kasuwa tana ce hawa mutume na hawa mutume na kama takka tana ce ma wani mutumin ta duk wannan ba matsala a nan fa kasuwar laraba akwai masu dan ba a daina maganan akwai wanda suka zo suna zuwa su dafa da sakwaran su kai ma wani ka dai kalli wuya daka sakwara da wuya ba ta daka ma mijinta sakwaran ba ta daka ta kai ma mai sai da doya can cikin kasuwa shi ya zaman shi kawai sai wasu su dako sakwara su kama wata ta tuka tuwo ta kai ma wani duk suna da abokai a kasuwa da yawa daga cikin su in ranar laraba ne ko sai a kai karfe sha daya. suna nan suna ta cin kasuwa mata suna nan har wani mata idan yamma ta yi ma to sannan kasuwar tafi cika sai matan su yi masu yan mata su yi kwalliya jawarori su ma su yi kwalliya sai su shiga kasuwa kuma kasuwa a cika kasuwai amma duk wannan mutane ba su gan shi a matsayin laifi ba sai an ce masallaci wani zai ce masallaci zuwan masallaci ne gantali ma sai za su tafi gantali to shi ma wannan masifan dan ya kulla ta tun wancan lokacin da ya ce a kyale su faƙala bilal bin abdullah ba dan shi wani kenan sai ɗan shi bilal ya ce wallahi lanamna anna ya ce wallahi lanamna anna wallahi sai mun hana su sai shi kuma eh mine lanamna anna hunna lanam lanamna anna hunna ko za mu wallahi sai mun hana su wallahi sai mun hana su qala fa aqbala alaihi abdullahi fa sabbahu sabban sayyi'an abdullahi ya juyo ko yayi mai wani irin zagi zagi mai muni ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattu ban taba jin yayi mai irin wannan zagi ba tunda nake amma ranar ya zazzagai saboda wannan maganar da yi wannan kadan ma kenan wa da khabara ai wa qala ukhbiruka an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ina baka labari ina ta manzon Allah ya ce wa taqulu wallahi lanamna annahunna wallahi sai mun hana su kace daga sai kana cewa sai mun hana su yace wa fi ba'd riwayati annabi umar radiyallahu anhu khasamahu ai abdullahi dan umar yayi magana sosai yayi jayayya da shi daga nan falam yukallimuhu ila ammata bai kare mai magana ba ya mutu ce ya za a yi magana da dan da yi magana na ce manzon Allah ya ce shi kuma ya ce wallahi ba za su bi ba ku ji fa baban dan shi ne ce to ba ni ba ka hmm? Hmm? eh eh eh, eh. haka ne da ya yi ya kankara da wani abu ne sosai haka ne cewa ya yi kuma la'akari da wannan umul mumini ne ta fara yin magana wani wuri ta budo ta ce da ta ga wasu abubuwa ana yi ba daidai bai ta ce da annabi ya ga waɗannan abubuwan da ya hana zuwa masallaci da ya hana matan nan zuwa masallaci ko da ta faɗo domin annabi an nuna mai abubuwa ma da yawa kaga wasu yasa ma bai ba kalli wannan maganan ba kuma aka ɗauki hukuncin ta ba shi kuma umar ya tashi shi ma ya ga hayagagar da ake a masallacin da abin nan ya zo ya ce matan nan za a hana su zuwa masallaci saboda abubuwan da ya gani wata mata ta tashi ta ce mashi an ban mu muna zuwa lokacin da waɗanda suka fi ka suka raye kai kuma yanzu za ka hana mu zuwa ya ce gaske ki an janye magana saboda manzo Allah ya basu kawai gyara aka rika masu ba a hana ja a gyara banna in an gaba daidai ba a gyara kamar misali lokacin da suke zuwa masallaci in suka tashi su shiga kan hanya aka zo a gaya wanzu Allah matan nan fa sun shiga ba sa ba da hanya bajewa suke akan hanya sai ta shi ya jama'an mata tsakiyar hanya ba ta ku bace ku kuma maza kar ku rika fita sai mata sun gama fita shine tsari maza su zauna cikin masallaci har sai mata sun fita gaba daya idan mata su kuma suka fita su kuma mata tsakiyar hanya ba ta su bace su bi gefen hanya ta yadda ko da maza sun fita kuma sai su bi gefen hanya su ta tafiya su ya ce daga nan sai mata suka koma suna tafiya har hijabin su sai ya rika makalewa jikin danne katanga abun nan ba saboda sun matse sun bar hanya to saboda haka dole ne a yi faɗi wa mutane matan nan yanzu kan hanya za su baje su ta waya ma wani lokaci ma a zo a yi masu wani su zage kamar su ba baka gani ne ba ga hanya nawa baka wucewa to ba za ka biye masu ba kai za a biya masu ba a gyara banna da banna da yawa mutane suna gyara banna da banna na sha yi ma mutane nasiha irin wannan wasu a masallaci ne akwai bayi na zagayawa wajen bayan gida akwai bayi na kama ruwa wani lokaci su je su sa padlock su kulle wajen bayan gidan a ce wani kawai akan hanya sai ya zo ya biyo ya ce zai bayan gida to masallaci ba gidan kowa ba wurin kowa bane menene matsalar ka ga wanda ke bin hanyar yaji zai kama ruwa ko zai shiga bayi ya zo masallaci na Allah yayi wanda suka yi ba sun samu lada ba su to sai su kulla bayi to in kuma ya matsu ya zo wurin fitsari ya ga wurin fitsari an kulla wajen bayi ne zai yanzu sai ya buga shi a nan wurin kuma ya tafiye shi sai a zo kuma a ce Allah ya tsine ma wanda ya zo kuma nan ya bayi to wanda shi kuma ya kulla bayin fa akwai wata ran wasu su da aka yi ta yi masu ma bayin aka yi ta yi a bayi aka dinga bata da suka zo suka yanke shawara sai suka rushe bayin suka ce a rushe bayin in mutum ya zo ga inda zai sai suka rika yi a wurin da asalin bayin yake wani in ya zo sai ya zukunna ya jaba shi a wurin kuma mu ga tsiya ba a gyara banna da banna in aka zo aka gani an yi zo an yi bayi an yi wani abu wani ya zo ya shiga wani wuri sai a zo a wanke a kyale shi shi amma a ce a rusa bayan ko ko a ce to a rika kulle a asafa dulok a kulle to ran da ya zo in masalla kadai yazo zo ya tsaya ma a waje ya salla in sallaci wani zai zo ne wani bako ne ma idan ya shigo kawai zai taba ruwa sai ce da Allah in mun ga masallaci nan kusa kusa a tsaya zai taba ruwa sai a shiga sai a kar an kulle bayi to wani kuma in ya ji fitsari yana jin wancan ɗayan fitsarin bai fitowa ba tare da ɗayan ba da ya je wurin fitsari sai jaba sauran a to an yi gyara ko an yi nan. to a gyara banna da banna kenan ba a gyara banna da banna ko ana jin waccan ba daɗi to sai a kalli wanda ya fi sauki irtikabu akhafu dararain wajib wannan abun nan ne wannan darar ne wannan darar ne to sai a dauki wanda ya fi sauki ya fito ko da haka wannan shine abun nan din su ina ne da haka sai ya ce fanzur akallah kai ka kalla ya kai dan uwa Allah ya tsare ka Annabi na umar radiyallahu anhu khasamahu falam yukallimuhu bai masa magana ba ila ammata fanzur kai fa kanu na kalama nabiyhi yanda waɗannan mutane suka kasance suna girmama magana annabinsu wa yahtarimuna awamirahu suna ganin darajar umarninsa inda ya ce a yi sannan kuma wa yaghdabu idza kirantika sannan kuma suna yin fushi idan aka keta umarnin manzon Allah sallallahu aka ce annabi ya ce ayi kaza aka bata to suna fushi wa qarin bainama kanu alaihi wa baina hadha zaman ka auna akan abin da waɗancan suke kai da kuma na wannan zamanin yau ka gani hukumul islam fi man sakhira wastahza'a bi shay'in min ad-din to menene hukuncin musulunci me za a ba mutum ga wanda yayi izgili ko yayi ba'a ga wani abu na musulunci kamar waɗanda ake ce masa su azumin nan su cewa suka kashe wai ku kalli mutum wai musulmi ne mutum a cikin ma ba za ka yi ba kai shiru mana amma a ce ma mutum an ce ranan arfa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da ita in ka da lafiya ko kana da larura mata masu larura ai da shari'a ita da kanta ma ta ce kada su yi to amma kai lafiyar ka lau wai a ce ma kai azumi rana arfa wai sai mutum ya tambaya wai waye kashe da zai azumi da haula wala quwwata illa billah qala al-imam az-zahabi yace fa'ida ga wata fa'ida nan fiha min kalamin nasi ma huwa kufrun wanda fa'idan nan za a yi bayani ne wanda a cikin fa'idan nan akwai wasu maganganun da mutane suke wanda sun kai matsayin kafirci sarrahat bihi ulama min wanda malamai sun yi bayani daki-daki a cikin wannan maganar ma law sakhira bismin min asma'illah wanda daga ciki idan mutum ya izgili da wani abu daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala wanda aka bayani an yi bayanin su idan mutum ya yi wani abu na izgili game da sunan Allah min asma'illah au bi amrihi ko ya yi izgili da wani umarni da aka ce Allah ya ce a yi au wa'adihi ko ko abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi alkawari ga wanda suka yi aiki za su samu aljanna ko wani abu au ko a idihi wa idihi to ya kamata ko ko wa banjuwa eh aw wa'idihi ko wa'adihi wa wa'id ai sabun nan ne to wannan wa'iduhu ko kuma kyacewa da aka ce wasu za a yi masa azaba ko wani abu wanda ya kaza za a yi masa kaza sai wani ya izgili da wannan abun ko ya ba'a akan shi wannan kufurun yin haka kafirci ne waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da za a yi ko maganan izbili da sunan Allah ko umarninsa ko alkawarin rahama ko alkawarin azaba mutum ya izgili da shi ko ya wasa da wannan kofron walau ya ce da mutum zai ce lau amarani lahu bi kaza ma fa'altu ya in ko Allah ya ce ya yi kaza ya ce ba zai yi ba kawai mutum ya ce ya faɗi ana magana da shi ya ce kai ko Allah ne ya ce a yi kaza sai ya ce shi ba zai yi ba kafara wannan ya kufrun ne wani wannan kafirci ne ya fito ko wani ya tsaya ana magana ya ce walau saratil qiblatu fi hadhihi aljiha ma sallaitu ilaiha ya ce shi ma wannan kafara ya ce da wani zai ce inda an ce a ce yi sallah a nan a ce ko Allah ya ce a fuskanci nan ai sallah ya ce shi ba zai yi ba kaga ba a yi din ba ma ko ya ce da Allah zai ce a fuskanci nan a yi sallah shi ba zai yi ba to wannan kufrun ne walau qila lahu la turku salata fa inna Allah inna Allah da za a ce ma wani a ce ka daina yin kakkari kabarin sallah ka daina wasa da sallah domin in kana wasa da sallah Allah zai kama ka fa lau a khazani biha ma fiye min almaradi wa shidda la zalamani yace da a ce Ma ce wa mutum ya daina sallah sai ce da Allah zai kama shi abun nan babiha ma fiye min almarad wa shidda ba wani abu da yi na rashin lafiya ko wani tsanani da yadda yake fama da shi to da Allah ya zalunce shi kafara walau qala law shahida indil anbiya wal mala'ikatu bi kaza ma saddaqtu mutum ne ana magana da shi sai shi bai yadda ba ana ba shi labari sai ya ce kai wannan maganan fa da ake yi shi ko annabawa ne suka zo suka bashi labari ko mala'iku ne suka bashi labari akan maganan nan ko suka ba da shaida akan wanda ya ce wallahi ba zai yadda ba kafara na to sosai eh kaji ito haka ne haka ya ce ta yi ci wani ita yi kuma an samu wanda ya faɗi tun da wani ya ce shi maulidi da suke ya ce ko annabi ya dawo yanzu ya ce masu kai maulidin nan ku bari ban sa ku ba ni na ce ku yi ba ya ce wallahi ba za su bari wasu to amma kusan wannan ba irin wannan ba ne wani ya ce in aka je lahira ba ta yi duk wanda bai bi sheik ibrahim in yasu ba in aka je lahira ya ce wallahi tallahi ba zai shiga aljanna ba ya ce saboda sheik ibrahim shi zai raba aljanna su kuma suna nan tsaye wallahi ba za su yadda ya ba wanda ya ibin ce Ibrahim ya zo ko Allah da Annabi ya ce sun ba shi aljannan nan a bashi suka ce wallahi ba za su yadda ba in ko aka ba shi sun yi zanga zanga <laughs> na ko ba ku ji ba ba ka ji ba kai ka tura bai ka dan shi bututu a tura ma ina nan nan garin ya ce in aka je lahira ba ka bi in yasuwa wallahi wallahi ba za ka shiga aljanna ba ya ce saboda su suna da yaƙinin in yas aka ba makullin da zai raba aljanna su kuma ba za su yadda a baka ba ko Allah da manzon Allah sun ce a baka sun ma afuwa a baka ka shiga suka ce wallahi ba za ka shiga ba za su yadda a baka ba in kau aka ce sai an baka sai sun yi zanga-zanga na'am kai kuma ka jika shi da zai dauka shi ya kai da kan shi can daga can wannan shi makulli aka shi wancan shi da zai kwasa tun ba gama komai ba kana rena shi jan kai za su yi maganin ka ba yau na irin kwace shi wannan makulli aka ba shi wancan kafin a yi rabo ya dauka ya kai na shi ai matsayin shi na na yadda yake to wannan ka ba bashi aka ce ɗebi ka kai ga makulya ma ka raba shi ko wancan kafin ai komi ne ma ya ɗiba har su uku ya kai cikin aljihu abun nan ne ba abun dariya ba ne wannan magana abu ne wanda yake an ja mutanen mu wasu su gane abun nan ba wasu san ma haka abun ne yake an dauke su an ce kawai tasbihi za a yi salati za a yi hailala za a yi abun nan ne a haka fa suka yi abun nan ba su san can cikin ba to wannan kace mun sun yi laifi banda maka ka roki Allah ya masa afuwa sun zo suna neman gaskiya an ji an tare su a wani wuri kawai an ba su an ce hailala za ku rika yi tasbihi za ku rika yi shi kenan abin shi kenan to mun dinga yi suka yi ta jan carbin su kuma suna ta yi ba su san me ke can ciki ba ta za ka yi da su waɗannan to haka bai ce a nan fa muke maimaita muku magana har da abin nan muka ce kowa ya samu wani ya ce ya je Ghana shi ɗin kuma mai wannan maganan don ku ji malam mai ɓarota mai ɓarota shi mai ɓarotan ba nan garin yake ba kana kai kana ke kici ya dan garin yake mai ɓarotan ya tafi ni gana ya je ya ce mutanen gana, dama sun riga mu ganewa kafin mu gane suka gane saboda haka sai ya ce saboda haka yana rantsuwa ya rantse da Allah ya ce in kuruma na gana yanzu yana aljanna Ya ce kuma wallahi idan in kuruma baya aljanna to shi ma tashi aljannan baya so yace inda in kuruma na gane baya cikin aljanna to wallahi tashi ma baya so Ya ce sannan an zo Najeriya kuma Eronsi na Najeriya Ya ce shi ma yanzu yana aljanna Ya ce kuma wallahi idan Eronsi bai cikin aljanna shi ma tashi bai so ya ƙara dawa ya ce yakubu gawan shi yakubu gawan da yana can ma yana nan ma yanzu inda ba kuma ba yadda za a yakubu gawan da ya mutu a kasar nan ba mu ji ba ya ce yakubu gawan shi ma na najeriya yanzu yana aljanna ya ce in kuma bai shiga aljanna ba to shi ma tashi bai su waɗannan mutane uku ya ce duk yan aljanna ne kuma in su ba su shiga ba to shi ma tashi ya haƙura bai su bai mu Allah waye bai su sai ya ce saboda ni yace saboda waɗannan su suka hinnai hidima sun ce wa ya yace kuma gashi nan ga abin nan wani da ya kawo wata magana yace a ah, wannan gara basa wannan yayya amma yace wa ru'yatuhu fawzun kabirun wa sa'adun wa magnako wa sa'adun wa magnamun sannan wa sa'adun lira'in wa laura ra'ahu kafuru wa ya yace fawzun kabirun wa magnamun wa sa'adun lira'in wa laura ahu kafuru yace ku tafi malaman ku su fassara Shi kenan kawai wa tuhu, in dai an ga wancan ganin shi da aka yi ce wa ru'u Fauzun kabirun yace rabo ne babba wa magnamun kuma wata ganima ce cin nasara ne wa sa'adun lira'in kuma rabo ne ga wanda ya ganshi laura ahu kafuru ko da wanda ya ganshi kahiri ne da ya gan shi kawai ya ga wancan tun da ya ga wancan huhu din nan shehi kenan wanda duk ya gan su saboda aka aka ne shi kenan aka yi kabara shi kenan in kuma ba aka bai shi bai son aljanna shi to kaji wani kuma Allah Bukare da ya kira shi ya ce na ji wata magana a Ghana an ce kai kai ta a gana ko da gaske ne ya ce akwai ma wanda suka fi su ko za ka zo mai hira da kai ya ce zai zo ranar hira ya ce kai malaman shi sun hana shi sun ce kada yi saboda kada ya zo ya faru wasu abun kasa abun irin waɗannan ba faɗin su saboda kada mu mu ji garabasa ce duk kowa ya fita bi su <laughs> kada ka ji garabasa da yawa kamar naka ka tafi ka kama ta wurin <laughs> kai Allah ka tsare mu to gadi ku nemi abun yana nan ka ji dan kanka je wata rana ka faɗi wani wuri su yana nan ana tsaye malam abubakar yana zuwa da su da wuri kana so ka je ka saya ka sa a wai ka gaji ka ji da kanka alaikum salam eh suka ji ka dai za ka sani mental ina ba wani mental a nan ya wuka je to to wanda ya faɗi wannan ya ce shi ko mala'iku suka ba da shaida ko ba zai yadda ba ko annaba suka faɗi ba zai yadda ba kafara walau qila lahu kallim azafiraka da za a ce ma mutum wannan shine za ku faji ma sosai musamman mata da za wace ce nan ta kwanta a wani na muni haka in za ki kwanta fita haɗa ki akwai can ne za ka ce ki zai ne? eh eh je senegal wannan kam da yawa suna faɗin wannan aisu Ta da ka ba shi kuɗi ya je masa, gara ka biya mai kuɗi ya je senegal a wannan suna da yawa walau kala wannan walau ƙila lahu da za a ce mutum kallim a zafiraka ka yanke a akaifa ka yanke ƙumbarka fa inna ha sunna aka ce ma sunna ne yanke ƙumba mutum ya yanke fa kala la'af alwa'in kanat sunna ya ce ba zai yi ba ko suna ce ba zai yanke ba kafara ana samu walau kala li fulani walau kala fulanun fi fi aini kal yahud da wani zai kalli wani musulmi ne shi sai ya ce wani a ido na bai da bambanci da ba yahudi ya faɗi wannan magana kafara gashi can wannan aka ce wa kana hada rajul musliman alhali mutumin musulmi ne ka kalle shi ka ce man ba yahudi kun ga wannan shine abin da bai da kyau irin wannan wani lokaci mutum sai ya ga mutum wai yana da mata daya sai ya rika ce mashi kaman fasto ko ya ce mashi eh ya ce mata daya kaman fasto da wannan abin bai da kyau wannan nan kwatancen mu daina su ba wasa bane a daina yin su to kan ko kuma ana magana irin wai yan bokon na wanda suka zo a ce kaza ya sai wani kawai ba yahude ne jiyu wani mata zai wani jiyu ne kawai wannan jiyu ne babba shi kuma ya dariya ana ce mai jiyu shi jiyu ne ta abaji walau qala inna allaha jalasa lil insafi aw qama lil insafi kafara da mutum zai faɗi wannan magana ya ce Allah ya zauna saboda ya adalci ko ya tsaya saboda ya adalci mutum ya kafirta yi wannan magana me yasa saboda ya kwatanta Allah da irin aikin dan adam aikin halittu gashi kan ƙasa fihi ishara li'annahu shabbaha Allah ta'ala bi makhluqatihi saboda mutum ya kwatanta Allah da halittunsa fa qala qama wa jalasa ba a ce ma Allah qama aw jalasa ba a sukanta Allah da wannan mimma lam yarid bihi nassun sarih wanda ba wani nassi ingantacce da yace haka da shi wani ibnu batta da aka yi kaga da aka ce dalilin abin sa da aka ce a bayyana masa ar-rahmanu ala al-arshi istawa aka ce ya daidaita akan al-arshi kawai sai ya nuna yana zaune kan kujera ya nuna kaman istiwa'in sa haka aka zo aka ce kuma Allah yana sauka nuzul ila sai ya sauko daga kan membari ya ce kaman haka daga wannan daga lokacin mutane suka tashi suka watsi masa don ya sifanta Allah da irin zama na ɗan adam ya sifanta Allah da saukowa irin na kaman ka ya kes kana saukowa hasha lillah laisa ka mithlihi shai. ya fito ko waɗannan abun ba sai an lura da su sosai to ga wani nan yace wannan ai kafara a fi wajhin ya zo ta wata fuska ya zo abun nan ba wa man qala lil muslimin la khatama Allahu laka bi khair wanda ce ma wani kada Allah ya sa ka gama da alkhairi ko ka gama lafiya aw salabaka Allah iman ko yace Allah ya cire ma imani to wani ma shi ne da kanshi zai ce in kaza ba haka bane bai da imani in ko kaza ba haka bane yace Allah ya tsine mai in kaza ba haka bane yace kada Allah ya bashi rahama yace kada Allah ya shigar da shi aljanna in kaza ba haka bane yace shi dan wuta ne wannan kalmomi ba su da kyau ka faɗi ma kanka balle ka faɗi ko ka faɗi ma wani jika wannan kafara waje a aiban man talaba yamina insanin fara da an yi halifa billah wanda ya ce ma wani rantse kamar yanzu wani abu ya haɗu sai ka ce ma wani rantse sai shi kuma ya niyan zai rantse da Allah faƙala uridu an ta halifa bitsala ya ce kawai so nike ka rantse da saki kawai ka ce matakka ta saku kafara tun ya so a yi rantsuwa da wani Allah kenan walau na lau kana fulanan nabiyan da mutum zai zo suna gardama wani yayi mai ba daidai ba yace ai wallahi wani da kake ganin shi ko da shi annabi ne ba zai bi shi ba yace shi ba zai mai da'a ba kafara ya ta dai wannan magana walau kana fulanan fulanun ma amantu bihi mutum ya faɗi wannan kafara walau salla bi ghairi wudu'in istihza'an aw istihlalin kafara Na mutum zai salla ba alwalla saboda reni da izgili ko kuma yana ganin haka halal ne yin haka kafara walau ku ji, la haula wala quwwata illa billah la tuguni min jo wannan wannan ai wannan kusan gidan kowa da akwai ne wani ya zo ka zauna kana la haula wala quwwata illa billah ya ce ma la haula wala quwwata ba ta maganin yunwa wannan babban wannan wurin Hausawa ta fi yawa ya ce ai la haula wala quwwata ba ta maganin yunwa dan haka bari mutum ya tashi tsaye la haula wala quwwata ba ta maganin yunwa kafara koko a gaya mai wani abu na lahira ya ce kai shi fa wai a baka ya fi kaza a akurki kafara wannan cikin addu'a wadda duk sai da aka yi waɗannan misalan ya ce akwai mutanen da za su zo su ba su suna wasa da addini ai mutum magana ce ga wani abu in kai za ka samu sakamako a lahira ka yi haƙuri ka samu sakamakon na lahira ce a ah, kai a kyale shi wai a baka fa ya fi kaza a kulki kafara wasu ba duk bacci suke ta yi na ganin masu bacci na ganin masu bacci ta wani tun da ya zanna ma bacci yake zuwa shi kam ba littafi ya zama na kyale shi don an yi duk waɗannan abun yana bacci ka tada shi yanzu zai je ɗauki rabi ya je ba da labari <laughs> wanda ya bacci tun farko har an kawo yanzu a kyale shi ya ƙarasa bacci shi ya fito ko sau na haka izgili ne ba a cewa la haula wala quwwata ba ta maganin yunwa a daina ana yin shi wannan sosai a daina faɗin wannan kafara walau qala la akhafu alqiyama mutum ne aka ce mashi ranar lahira ka daina cin kayan mutane ya ce mun ci dubu sai ceto aka ce ranar kiyama ya ce baya tsoronta kafara ba ran na kai maganar wasu mata aka ce masu menene kace masu bilaminu masu kwasan masu me yami yan labo yawwa masu zuwa su kwashi kayan mutane su kwashi kayan dubu ɗari uku su je su sai da dubu ɗari su kashe kuɗin su zo kuma ba yadda za a yi da su su iyayen rigima ne su ne yan labo su an masu magana sai sun ci dubu sai ceto lahira fa yanzu hakki na ba za a bani ba su ce na ƙarfi ne a ce a bakki da Allah ta ce ya sun fi son haka a bari ta an je lahira su ce sun fi son haka ya ma fi sauki sun ci dubu sai ceto wanda ya wannan yana jin bai tsoro kafara walau jalasa ala matanin murtafi'an da murtafi'in da mutum zai hau wani wuri wanda ya daga haka sama tashbihan bil khatibi da kwatanta kanshi da mai ba a masallacin juma'a fasa'aluhu al masail mutane suka dinga tambayin shi mas'aloli ana kwatanta kamar matsayin liman wahum yadhakuna suna dariya kamar limamin wasan kwaikwayo kenan aw qala ahaduhum ko wannan ko kuma ɗaya ce qis'atu saridin khairun min al-ilmi wani yace malmalan tuwo tafi karatu tafi da kaje makaranta ka zauna kana faman karatu gara inda zaka samu abinci malmalan tuwo ka nemo abincin da zaka ci wanda ya faɗi wannan ko ya kwatanta irin wancan na liman yana izgili yana dariya kafara wale rutiliya bi masa'ib da za a ce a jarrabi mutum da masifu da yawa sai ya ce ya zo yana gaya ma ya ce a hasta ko a hasta mali wa waladi wa ma za ta fa'al ya ce ba Allah ka an shi ‘ya'yana ka an shi dukiyata ka an shi ‘ya'yana ta yanzu kuma saura ne kafara kun gan shi can da ya ce a hasta mali ya ce nan na uku can wajen eh, ina ne ma da aka yi magana ilmi ko ya ce fihi isharatin ila taukirar ilmi wal ulama ana ana isharar kenan a girmama ilimi da malamai wa adam izdira'ihim da kada mutum ya rika rena malamai ko ilimi wal fafi bihim wato ai wannan abun nan din su da kuma rena matsayin malamai ba shi da kyau kuma mu majalisar hiran mu yawanci aka ta dauka da an ce ma kasar ta lalace sai sai laifin malamai ne fata nan ba ka faɗaka da wannan sosai in ko ba haka nan ba mutum ya shiga ga sunan dai na'am ko kama na ta yi zai iya rai walau da raba waladahu da mutum zai doki ɗanshi au gulamahu ko bawan shi faƙala lahu rajulun alasta bi muslim haba ya za ka riƙa irin wannan kamar kai ba musulmi ba ne ƙala la ya ce shi ba musulmin ba ne muta'ammidan da gangan kafara cikin kai ba musulmi bane ya ce ba musulmin bane ya yana ka yin haka kamar ba musulmi sai ce ba shi ba ne? kafara walau ta manna Allah ya harrima Allahu zina awil katla awil zulma kafara da mutum a ran shi zai rika guni ina ma da an ce zina daidai ne ina ma da an ce sata daidai ne ina ma da an ce zalunci ba komi yana gurin da an yi haka da ya ji daɗi ko da an yi haka da ya yi zinan shi ya more kafara ya fito walau kalan nasarani khairun minal majusi kafara da zai ce kirista ba nasari ya fi akan ya yahudi shi ya fi so ya zaɓi ɗaya a kan wannan kafara to da dukkan su kafirai ne da abin da ɗinsu ƙultu la'allahu yaqsidu da annan nasara kanu ashabu kitabin samawi ko yana nufin su suna da littafin sama ne wa huwal injil amma almajusu falaysa lahum risalatun samawiyya duka dai inda yayi ai ba wanda yace mai bambanci thumma qala adh-dhahabi wa yakhsha 'ala al-'abd ana tsoro ko gabawa eh ai wannan bil abdi biha 'ala al-'abdi biha salabul iman wal khulud fi an-nar ana tsoron bawa in yayi daya daga cikin waɗannan abubuwan a ɗebe mai imani ko kuma ya dawama a wuta azan Allah wa jarana na tafi bi hada dan Ka ce a raba biyu ba zai rabu ba ne shi yasa amma an wuce lokaci da yawa Na. Eh, to Allah ya tsare mu da waɗannan fitin wannan fitin abubuwa ba su da kyau sai mu kokari mu kiyaye sai za ni ke ga muku dandalin hira ba shi da amfani idan kana zama dandalin hiran nan matsala ne babba mutum mai mutunci dai ba zai samu wurin hira kawai ta zama ta zaman zaba ba a shi ba kuɗi ba shi ba ilimi ba shi ba komi ba amfani kawai illa ya ka da a zauna bakin titi a yi ta maganganu yadda aka ga dama duk wanda ta zo a faɗi ba ba control to gaskiya akwai matsala sosai Allah ya tsare ni na'am eh da su ji kunyan duniya suke cewa gara su ji ta lahira sosai suna yin wannan to irin su ɗaya da wancan ai shine abin da ibnu qayyim din muka yi magana yake cewa su ne masu cewa da kwai da kaza a kurki gara kwai a baki wai to ra kai sai da su ji kunyan duniya gara su ji ta lahira ba su zan lahiran bane shi yasa zan ta ba Allah ya tsare mu naktafi bi hada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستشرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أمننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين